وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنك هكا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn khattab radiyallahu an da ke cikin garin Bauchi a yau Lahadi yawmul mul'aha bakwai ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da goma sha biyu ga watan yuni ko john miladiya ta annabi isa alaihi salam idan ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha shida idan ba manta ba muna cikin wannan sura mai tarin albarka suran da ta kunshi ilimi na tauhidi tsantsa da kuma ilimin risala manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa tabbas daga wajen Allah yake kuma littafin da ya zo da shi alkur'ani maganan Allah ne babu maganan annabi ko kaɗan a cikin alkur'ani duk wanda ya yadda da alkur'ani zai samu kyakkyawan sakamako duniya da lahira duk wanda ya kauce wa alkur'ani zai kawo wahala duniya da lahira kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi ne farkon annabi ko manzo ba kafin ya zo akwai annabawa da dama kamar yadda yake akwai manzanni da yawa waɗanda Allah ta'ala ya aiko su zuwa ga al'ummomi daban-daban a duniya. Shi yasa a yau za mu karanta ayoyin da suka ɗauko mala wani ɓangare na yadda annabi Musa alaihi salam ya yi gwagwarmaya da manya-manyan arnaku na zamaninsa, Fir'auna da Hamana da Ƙaruna. Allah tabaraka wa ta'ala zai ambaci wannan kissa ne a matsayin ararrashi manzon Allah dangane da abin da yake fiskanta ko yake sha daga wajen mutanensa na wulakanci da wahalhalu da kaskanci da kuma raina kama shi yasa Allah ta'ala yake walaqad arsalna Musa bi ayatina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ألما لينا تيوى لما آنس الله تعالى رسوله yayin da Allah ta'ala ya ɗebe kewa wa manzonsa bi zikri aqibatil kufar an ambaci karken sakamako na kafirai allazina kazzabu al-anbiya qafla waɗanda suka karyata annabawa kafin manzon Allah ya zo wa bi mushahadati atharihim sa'annan kuma aka ce ga guraben su afalam yasiru fil ardi su yawo a bayan ƙasa su ga ainihin guraben waɗancan kafiran yadda Allah ya yi da su a nasahu aidan bi zikri qissati Musa alaihi salam anan nan sai Allah ta'ala ya sake rarrakin annabi da ɗebe masa kewa aka ambaci kisan annabi Musa alaihi sala allati dallat ala annahu ma quwwati mu'jizati wanda take nuna cewa duk da duk da karfin mu'jizozin da Allah ta'ala ya bada annabi Musa kazabahu fir'aun wa haman wa qarun da fir'auna da hamana da qaruna sun karyata annabi Musa wa qalu an suka ce dangane da annabi Musa huwa sahirun kaza suka ce ainihin matsafi ne kuma rikakken makaryaci ne yayi ƙarya wa Allah Allah bai aiko shi ba yace shi manzon Allah ne kuma Allah ya rasa wanda zai aiko sai dan adam daga cikin mutane ai tunda mala'iku suna daf da Allah bayin Allah ne na kusa da Allah subhanahu wata'ala su ya kamata aiko ko kuma idan ana son bala'i to sai a aiko aljani a matsayin manzo ko annabi amma ba ɗan adam kaman kowa ba saboda haka ainihin firauna da mutanensa ko manyan muƙarrabansa balle sauran talakawa suka ce sahirun kaza walakin fin nihayati tafara alaihim amma a ƙarshe sai Allah ya bada nasara ga annabi Musa da ki da waɗanda suka yi imani tare da shi wa tilka bisharatun li nabiyina wannan albishir ne ga annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi anna al-aqibata cewa kyakkyawan karshe wan nusrata lahu fi dunya wal akhirah da ainihin taimako zai tabbata gare shi duniya da lahira kama jara li Musa bin Imran alaihi salam kamar yadda ya faru ga annabi Musa din Imrana shine Allah ta'ala Ya ce, wala qad arsalna Musa bi ayatina hakika mun aiko annabi Musa da ayoyin mu dalla dalla wa sultanin mubin da kuma hujja bayyananniya wanda duk wanda ya ganta zai yadda cewa Allah ɗaya ne kuma shi ya cancanta a bauta masa kuma zai amince cewa annabi Musa bai yi ƙarya wa Allah ba don ba maƙaryaci ne. kuma abin da ya zo da suna ayoyi ba tsafi ba ne ayoyin Allah ne, ai, tallahi, Allah yana rantsuwa a nan, laƙada arsalna Musa bil mu'jizat hakika mun aiko annabi Musa da ainihin mujizozi masu yawa, allati hiyal aya su ne ake kiransu ayoyi, dama a ainihin luga na malaman tauhidi, mujizat, al-mujizat, al-ayat. wa qabla an-nubuwa al sa'annan kuma inda eh, inda al-wali aw al-awliya al wa inda al-mufsidina aw al shi kuma ana kiransa al-ihana aw al-fitna saboda haka mataki mataki ne mafi kololuwa aya mu'jiza wanda take bi mata irhasi hausawa ba su da fassara da hausa sa'annan wanda yake bin mata karama nan ma da larabci aka yake fassarawa sa'annan na ƙasa da wannan wanda Allah yake gwadawa a hannun mujrimai da mabarnata suna gwada abubuwan mamaki waɗanda suka saba wa al'ada ita ce al'ihanatu wal fitina bi ma'ana ihana da fitina fitina ce kawai to Allah ta'ala ya ba da annabi Musa mujizozi ayoyi masu yawa a guda tara kaliyat kaman ainihin hannunsa da yake haske mai tsanani wanda yake kashe ido wal'asa ga kuma sanda wanda yana yawo da ita duk abin da ya ga dama yana yi da wannan sanda tunda lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye ki wa ma tilka bi yaminika ya Musa me yake hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukra abin da ya ambata kenan abubuwa guda uku sai Allah tabaraka ta'ala ya sake ƙara masa da abin da baya tsammani tun da dama ya ɗauki sandan yana amfani da sandan ne kamar yadda dattawan da ya kasance suke amfani da sanduna musamman ma a dazuzzuka to lokacin da ya bada wannan amsa sai Allah tabaraka ta'ala ya ƙara masa ya mayar da sandan ta zama mujiza babbar aya daga cikin ayoyin Allah wa bi hujjatin bayyina kuma Allah ya baki hujja bayyananniya wadiha wanda take fili wa burhanin qawi Allah ya baki dalilai karfafa amma duk da haka fir'auna da mutanensa suka yi girman kai Allah ta'ala ya aiko annabi Musa alaihi salam ne zuwa gawa ila fir'auna zuwa ga shugaban nan azzalimi dan ta'adda shine fir'auna wa hamana da mataimakinsa hamana wa ƙaruna da ja'irin mai kuɗin nan mai ɓarna shine ƙaruna amma da aka je wajensu aka yi musu wa'azi sai ainihin su, da kuɗinsu da matsayinsu ya galar da su faƙalo sahirin kaza. suka ce lallai annabi Musa matsafi ne sa'annan kuma rikakken makaryaci ne dalilin da yasa suka ce matsafi ne saboda a zamanin ana gadara da tsafi duk wanda yake son ya yi mulki to sai ya rike tsafi saboda wai suna sun yi amanna cewa tsafi yana taimakawa wajen kare mulki abin da ya lalata shugabannin ƙasan nan kenan tun daga kan waɗanda suka yi shugabancin ƙasa da ministoci da gwamnoni da ainihin 'yan majalisu da kwamishinoni inda suka lalace kenan bokaye sun fi musu muhimmanci akan kowa wallahi da za a ce ma wanda yake kwaɗayin ya dawwama akan mulki ya kawo kan uwarsa ko ya kawo jinin ubansa bayan an yanka za a yi masa tsafi domin mulkinsa ya dawwama wallahi za su bayar ba abin da ya dame su sai dai abin takaici ta wani waje kuma abin farin ciki da waɗannan matsafa suke tsafi wa tsofin shugabannin ƙasashe da tsofin ministoci da gwamnoni waɗanda aka yi musu tsafe-tsafe iri-iri aka kashe ɗan adam aka kashe yara ƙanana aka kashe mata aka kashe tsofaffi aka yanka baƙaƙen bunturai aka ainihin feɗe raƙuma da ainihin shanu da ransu aka rubuta ayoyin ƙur'ani aka tone ramuka aka jefa su a ciki da ransu aka bitsine duk waɗannan gaba ɗaya da suka yi waɗannan abubuwa ina suke ina mulkin yake sun zamo allahum ahadisa Allah ta'ala ya ce mun sanya su sun zamo labari kuma wani yadda mulkinsa ya kwace har abada ba zai sake mulki ba sai dai ina a jahannama ko hawiya ana mulki sai dai ya mulki a can amma dai ba ya sake mulki a duniya ba saboda bokaye sun ƙaryata wato bi ma'ana sun rikita musu al'amari sun musu ƙarya nan matsafa sun wautar da su sun ɓata musu al'amura to don haka ya kamata a gane Allah shi yake ba da mulki Allah shi yake kwace mulki wallahi duk tsafin da aka yi maka in Allah ya ce sai yi sai yi. kuma duk tsafin da aka maka domin saboda ka dawwama kan in Allah ya ce sai ka tafi sai ka tafi sai ya kamata yi imani da wannan kuma wajibi ne a lura da wannan a yi imani da wannan to tun zamanin annabi Musa suna ganin tsafi yana taimakawa tsafi yana kare mutum tsafi yana inganta al'amura saboda haka duk wanda yake son ya yi suna ko ya samu matsayi shikenan sai ya riƙe ainihin matsafa ya rinka yin tsafi to dole a sallama masa Ya yasa suka ce annabi Musa din nan matsafi ne tun daga ki ya zo da waɗansu abubuwa na ainihin mamaki kuma kazzabun makaryaci ne riƙaƙƙen makaryaci don akwai bambanci tsakanin kazib wa kazza maka ce kazib shine fa'il kazzabun fa'alun ala siyagil mubalaga saboda haka akwai karfafawa ciki kadib makaryace kazzabun kuma mai yawan ƙarya ko riƙaƙƙen makaryace ai arsalna Musa ila fir'auna mun tura annabi Musa zuwa ga fir'auna wanda yake kine malki Misr ainihin sarkin sarakuna na ƙasar Misra wa Hamana waziru sannan Hamana kuma wazirinsa ne wa Qarun agana ahli zamalik shi kuma karun a lokacin yafi kowa kuɗi yafi kowa arziki yafi kowa dukiya fa qalu da annabi Musa ya yi musu wa'azi sai suka ce innahu sahira lalle ki matsafi ne mukali'un mai yaudara ne majnunun mahaukaci ne mamawwa mai wauta ne kazzabun makaryaci ne fi ma za a ma'anar Allah arsala tunda ya ce Allah ya aiko shi ƙarya yake yi wa Allah ba yadda za a yi Allah ya aiko dan adam suka faɗi waɗannan maganganu kamar yadda kafiran zamanin annabi suka faɗa wa annabi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin suratu ce, yace kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin kamar haka ne wani manzo baya zuwa ma wata al'umma daga cikin al'umomin da suka shuɗe kafin al'umomin ka ya Muhammad illa qalu sahirun aw majnun Fashe sun ce matsafi ne ko kuma mahaukaci ne Allah ta'ala yace yana jin mamaki a tawasobe be shin suna wasiya ne wa junansu idan kafiri zai mutu sai ya ce wa ƴaƴansa to duk wanda ya zo muku da gaskiya ku ce mahaukaci ne mai tsafi ne ko annabi ne ko manzo ne ko wane ne ƙarya yake yi wa Allah wato wasiya suke yi wa junansu shi sa maganan ya kasance ake gadanta daga waɗancan zuwa waɗannan daga waɗannan zuwa waɗancan ne a tawasau bi bal hum qauman Allah ta'ala ya ce a'a su dai mutane ne masu ɗagawa wato ɗagawa ce ta sanya su haka shi yasa suka gaji kalman tsiya wanda yake babu alheri a cikinta wa kasa haula ito ga zikir to me yasa Allah ya ambaci mutane uku kacal an aike an aike annabi Musa zuwa ga waɗannan mutane guda uku ne kacal Firauna da Hamana da Karuna ai akwai sauran mutanen su to amma me yasa aka ambaci waɗannan guda uku kacal li'annahum ru'asa'ul mukaththibin bi Musa domin su ne kayukan maƙaryata masu ƙaryata annabi Musa su ne shugabanninsu wa ghairuhum tabi'ul lahum sauran kawai 'yar rakiya ne shi yasa daman illa ce idan aka samu shugabanni suka kasance maɓarnata to dole a samu waɗansu talakawa sun bi su su ma za su bi su a cikin wannan ɓarna kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza aradna an nuhlika qarya amarna fiha fa fasaqu fiha fa haqa alaiha alqawl fa dammarnaha tadmira saboda haka idan manya suka yi kaute to sai talakawa kuma su bi su Allah ya tsare mu wa sha'anul jababira kuma sha'ani na ainihin masu girman kai manyan mabarnata shine adamul isga lil hujja rashin karkata ga ainihin hujja wal mantiq da magana mai kyau wal lujui ila al quwwa suna karkata zuwa ga gwada amfani da karfi da fawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya basu kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce falamma ja'ahum bil haqqi min indina yayin da yazo musu da gaskiya daga wajen mu ay bil burhanil kafi da hujjoji na yanke magana adalu ala anna Allah azza wa jalla arsalahu ilaihim cewa Allah ta'ala ya aiko shi zuwa gare su wa hiya mu'jizatuhu a zahira al-wadhiha sune ainihin mu'jizozin sa waɗanda suke a fili qalu sai suka ce فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال قالوا ذا أمسا لذك بائر bi ma'ana falamma ja'ahum bil haqqi min indina yayin da ya zo musu da gaskiya daga wajenmu qalu sai manyan mutane suka ce uqtulu abna alladhina amanu ma muna ba da shawara a kashe ‘ya'ya maza na waɗanda suka yi imani tare da wannan sabon annabi annabi Musa alaihissalam wa sahayu nisa'ahum kurayar da ‘ya'yansu mata waɗanda ba za su iya tabuka komai ba ai kana ulaika tugat waɗannan manyan mutane sun ba da wannan shawara suka ce udu ila qatl dhukuri wa tarkin nisa ku koma ku kashe ayayansu maza kamar yadda kai ada ku kyale ayayansu mata kamar yadda kai ada li alla yaqtura jam'uhum saboda kada taron su yayi yawa wa li kai domin ainihin sha'anin su yayi rauni wa hadhihi hiya al-marratu thaniya wannan shine karo na biyu bil amri bi zalika ba'da bi'izati Musa wato umarnin da aka bayar ko shawarin da aka bayar bayan an aiko annabi Musa alaihi salam ko zan kafin a aiko annabi Musa Fir'auna ya tattauna da mutanensa saboda mafarkin da ya gani kamar yadda malaman tarihi suke bayani ya yi mafarki kawai ga wani yaro karami ya zo yana faɗa da shi wanda yake mai kama da zaki ko ɗan zaki ya zo ya murƙusa ki ya ture ki daga kan ainihin gadon sarautarsa ko kuma kujera ta mulkinsa saboda haka lokacin da ya farka sai ya tara masu fassare-fassare su fassara masa wannan mafarki din sai ya samu ainihin malaman fada shi yasa malamin da yake zaune a fadan bai ji tsoron Allah ba bai faɗi gaskiya ba to shi ma zai tafi a gurup din malaman fir'auna ranar tashin kiyama kuma ba wai ana nufin fadan sarki kawai ba hadda fadan gwamna hadda fadan shugaban ƙasa hadda fadan wani mai kuɗi tun malaman da za su zauna kusa da waɗannan manyan mutane ba su faɗa musu gaskiya to lalle ranar takin alkiyama gidan wuta wutan su daban ne ko suna gaba gaba kun ga ilimin su bai musu amfani ba kenan saboda haka babu yadda za a yi mai mulki kawai ya ajiye kai yana amfani da kai wajen biyan bukatarsa wannan abin takaici ne kwarai da gaske Allah tabaraka wa ta'ala da ya dauki ilimi ya baka ya zabe ka ne da ya baka iya karanta Qur'ani ya zabe ka ne da ya baka haddan al Al-Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe ka ne da ya baka fassaran Al-Qur'ani Allah ta'ala ya zabe ka ne da ya baka ilimin littafan furu'a da littafan hadisai Allah ya zabe ka ne to me yasa zaka lalace ka zauna a aljihun gwamna ko kana na cikin babbar rigan wani basarake ko kana nan cikin ainihin kayan wani mai kuɗi duk abin da yake so shikenan sai ka ja aya ka fassara ka bi ainihin son zuciyarsa kai ka manta da lahiranka saboda kawai duniyanka lalle wannan abin takaici ne kuma ni'iman da Allah ya baka a matsayinka na malami wallahi baka girmama wannan ilimi ba wannan darajar da Allah ya baka baka yi godiya ga Allah ba baka ba hana ka kai addu'a ta fatan alheri ba a nan ma za ka yi addu'a ce ta fatan alheri ba za ka yi addu'a wajen rusa waɗansu mutane ba domin waɗansu suna yin haka saboda haka babu yadda za a yi kana malami kana fada duk abin da aka yi ya saba wa Allah ka ce eh haka daidai ne har ma ka kawo aya ka kara ko ka kawo hadisi ka kara wallahi ka lalace a ƙarshe za ka tafi a guruf ɗin bal'am ɗan ba'ura shine wanda Allah ta'ala ya tsine masa a cikin alkur'ani ya la'ance shi kuma wannan gurub naku ranar takin kiyama idan kun take za a haɗa ku da jakuna ne kamar yadda Allah ya ambata kamar salil himari ya hamilu asfara saboda haka ji tsoron Allah gwamna ba zai baka duniya ba shugaban ƙasa ba zai baka duniya ba wani minista ba zai baka duniya ba ba sarake ba zai baka duniya ba wani mai kuɗi ba zai baka duniya ba duk duniyan da aka baka ba za ka ji daɗi ba idan dai ba Allah ne ya baka ba to me yasa ba za ka ji tsoron Allah ka ga girmansa duk abin da suka yi na kuskure ka tabbatar musu da cewa kuskure ne ba me yasa ba za a bi wannan hanya ba saboda haka Fir'auna yana da irin waɗannan malamai ya faɗa musu abin da ya gani saboda haka me suke gani shine suka baki labarin cewa a cikin bani Isra'ila waɗannan da aka mayar da su bayi akwai wani ingarma wanda zai fito wani kakkarfa wanda zai fito amma a cikin maza ne to shine zai kasance dalilin tafiyan mulkin ka to me ya kamata a yi suka ce muna mu fassara ne mun maka bayani sai ka ɗauki matakin da zaka ɗauka. to yanzu an gama da waɗancan malaman daman yan shiririta ne an riga an gama da su sun yi fassara an biya su shi kenan. sun sayar da lahiransu akan duniyarsu to sai aka kira kuma ainihin fadawa su ne executive council eh masu haduwa masu zattarwa masu kullawa masu warwarewa saboda haka duk executive council din da in kun kulla tsiya Allah zai yi maganin ku idan kun kulla alheri Allah zai rufa muku asiri saboda haka shugabannin mu ne yanzu waɗanda ake kiransu executive council ko legislator lalle su kulla alheri domin Allah ya kulla musu alheri idan sun kulla tsiya to lalle Allah ta'ala yana nan inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana nan a madakaka kuma kafin ka hau wannan matsayi ka waiwai baya mutane nawa ne suka suka hau wannan matsayi walansu daga cikin su ina suke walansu mutu wani ciwon ed ne kake fi? wani ciwon hauka ne ya kake ke wani talauci ne ya kake ke wani jininsa ne ya hau ya mutu wani kuma ainihin tsinkewan zuciya ne ya mutu wani kuma accident ne ya mutu wani kuma ya mutu ne hatfa an fihe a kan kifilinsa saboda haka ku duba ayoyi ne masu yawa a can baya ka tsaya ka yi taka tsantsan duk ainihin matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora ka to waɗannan mutane da aka nemi shawarin su suka ce to ai abin da ya rage kawai akan fa mutum ɗaya ne fa duwa ke wannan idan da sun bari ma an halakar da fir'auna ai ba mamaki wani ne zai gada kun ga wani ma sai ya ɗana to amma saboda bukatan saki kadai kuma mafiya yawan azzalumai haka suke akan bukatan su su kadai duk executive council sai su bi ra'ayinsu duk ainihin legislators sai su bi ra'ayinsu saboda bukatan mutum ɗaya kawai yanzu kamar a ce a Najeriya mutane wajen miliyan ɗari da sittin da wani abu kawai duk mutum ɗaya a kashe mutane kamar miliyan goma ko a kirin ba damuwansu ba ne su ne mulkin su ya kubuta a jin mulki a kashe mutane masu yawa ba damuwansu ba ne a shiga tsanani na tattalin arziki fitina a can fitina a can fitina a nan ba damuwansu ba ne matukan ba su za a kashe ba kowa ma a kashe ba damuwansu ba ne to irin waɗannan su ne tsirarun mutane su ne miyagun mutane kuma su ne mutanen da babu alheri tare da su dole a yi addu'a ko Allah ya kirye su ko Allah ya yi mana maganin su saboda haka kullum addu'a mu kenan Allah tabaraka wa ta'ala اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وأن مكياكما اللهم أعطهم عددا واقتلهم بددا ولا تقادر منهم أحدا لأنهم لا يوجزونك يا الله سبحانك addu'an da ya kamata yi kenan in masu shiriwa ne Allah ya Allah ta'ala yace qala iqtulu abna alladhina amanu ma'ahu wa sahyu nisa'ahum da aka tattauna da manyan mutane sai suka ba da shawari sai suka ce wa fir'auna shine a kashe ainihin ƴaƴa maza sannan a rayar da ƴaƴa mata idan an kashe ƴaƴa maza to duk yadda aka yi ba za a haifi wannan wanda zai kasance dalilin tafiyar mulkin ka ba suna nasu Allah yana nasa wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashkurun Allah tabaraka wa ta'ala yace suka yi makirci Allah ma ya kirya nasa suka shirya nasu Allah ya kirya nasa ya gama da su ana haka sai wani ya zo ya kawo shawari ya ce to shekara da shekaru ana kake ƴaƴa maza su kuma waɗannan su ne bayan mu su suke mana aikin wahala mu ba mu saba da aikin wahala ba to ina ganin aka bar mata zalla ba za su yi aikin wahalar nan ba su ya su wato bi ma'ana su da kansu sai suka sake ba da shawara suka ce to kamata ya yi shekara guda a kashe yaya maza shekara guda kuma a kyale yaya maza saboda in ba haka ba mazajen za su kare kun ga idan Allah tabaraka wa ta'ala fa ya riga ya tsara abu wallahi ko ka ki ko ka so hukuncin Allah sai ya au shi yasa Allah ta'ala sai ya kaddara aka samu annabi Musa kuma aka samu dan uwansa annabi Harun dukan su Allah ta'ala ya ba su annabci kamar yadda annabi Musa ya roka kanin Allah ya fara daukakawa shi kuma kanin sai ya ga wannan aiki ba zai iya ki kadai ba sai ya roka wa ainihin dan uwansa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa haluk uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li min ahli haruna akhi وشدد به wa وأشركه fi amri. kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira mai Allah yake kad utita su'ulaka ya Musa duk abin da ka roka Allah ta'ala yake na baka kaga addu'an manyan mutane kenan idan ka yi biyayya wa Allah kai ma duk abin da ka roka sai Allah ya baka ka yi biyayya wa Allah kada a samu matsala ko ɗaya tare da kai in ka roƙi sarautan ƙasan nan sai Allah ya baka idan ka roƙi mulkin ƙasan nan sai Allah ya baka idan ka roƙi matsayin gwamnan jihar nan sai Allah ya baka idan ka yi biyayya ga Allah sai Allah ya amsa maka addu'anka amma in baka yi biyayya ga Allah ba sai kai ta addu'o'i idan ka yi sa'a to a baka ladan addu'o'in baka yi sa'a baka tashi wato baka da komai ka faɗi warwar kenan to sun ba da shawari a rinka tsallake to ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da annabi Musa kuma ya samar da annabi Harun to bayan an gama wannan yanzu annabi Musa ya bayyana annabi Haruna yana taimaka masa duk da haka saboda ƙeta da ainihin mugunta da gwada kaskance da gwada isa da gwada ƙetare iyaka da ta'addanci, da ɗagawa suka ce a sake kashe ‘ya'ya maza na bani Isra'ila ƙyale ‘ya'ya mata. Kashi na biyu, domin a daɗa na mutu amma duk da haka a ƙarshe Allah Ta tabaraka wata'ala ya ba su nasara Shi ne ke ba mu labari yana yake cewa suka ce a kashe 'ya'ya maza a kyale 'ya'ya mata domin a wulakanta waɗannan mutane Allah ta'ala ya ce ina wama kaidul na illa fi dalal wannan makirci na kafirai da suke shiryawa suna ƙoƙarin su ƙarar da wannan zuriya ta bani Isra'ila a wancan lokaci wallahi makircin kafirai bai kasance cikin komai ba sai cikin bata ai wama makruhum ma kirkin su wa qasduhum da manufan su mumuna Takalilu adadi bani isra'ila na karanta yawan adadin bani isra'ila illa fi diya'in wa zahabin suda bi ma'ana alalati haka zai tafi kuma hakan ya tafi walam yuhaqqiq fa'idatan lahum domin ba samu wata fa'ida ba fa innahum lamma basharu qatlahum awwalan yayin da suka kashe ƴaƴan bani Isra'ila da farko fama afanahu a haka Allah ta'ala ya fitar da annabi Musa kuma ya fitar da annabi Harun sa'annan kuma ya kubutar da waɗansu ƴaƴa maza wa aisha Musa annabi Musa ya rayu wa kadhalika la yufiduhum tajridu ma'asatil qatl al-jama'i to wannan kashe kashen ko da sun sake dawowa da ke ba zai musu amfani ba wa sayakunu an-nasru lil a karshe nasara za ta kasance ga bayin Allah mu'minai za zada fi hadhihi al-marra sai dai a wannan karo fir'auna ya sake gwada ainihin mulkinsa da ikonsa ala qatl Musa karshe ma yace zai kashe annabi Musa me yace وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال فرعون ألم فرعون يكارا دتيوا ذروني أقتل موسى يتي كتالي لنكشى النبي موسى ذروني قو ذروني دوك قراءتان تاني متواترة تاني in ya إن يأتو إذا نازو كشي كسي كراء ya kira مؤينهم قبضة mu ga wane ne zai kada wani wane ne zai kayar da wani qala fir'aunu qaumi fir'auna ya ce wa mutanensa dawuni aqtul musa ku kyale ne kashe musa waliyatu rabba ya kira ubangijinsa allazi yaqumu annahu arsalahu ilaina wanda yake riyawan cewa ya aiko shi zuwa gare mu falyamna'ahu min alqatl in qadara ala zalik saboda haka ubangijinsa sai ya hana a kashe shi idan ya isa ni zan yi maganin musa wala ubali bihi ni ko ban damu da ubangijinsa ba wa hadha fi zahiri istihana wannan kun ga a zahirance wato yana so ya gwada kaskanci ne bi du'a rabbi Musa ya gwada cewa wato ubangijin Musa din ma ba wani bane ya ma raina ki ya gama da ki domin saboda wawayen mutane a tafi da hankulansu wa fil batini kana yarta'idu min du'a'i amma kuma a boye yana jin tsoro tunda yake wali ya tsorabba ya yadda annabi Musa yana da ubangijinsa kenan yana da wani ubangiji yana da ubangijinsa kuma mai tsananin iko amma a fili ya gwada bai damu da shi ba amma ko yana tsoron ubangijin Musa fa qawluhu wa rabba shahidu sidqin ala farti kawfihi min wa sababul qatl ma qala ta'ala dalilin da yasa sai kashe annabi Musa shine yace inni akhafu an yubaddila dinakum lalle ni ina jin tsoron ya canza muku addinin ku aw an yusira fil ardil fasada ko kuma ya bayyana da barna a bayan kasa wai annabi Musa ne zai canza addini na gaskiya wanda aka gada daga iyaye da kakanni shi ya za a za a kashe shi domin kada ya canza wannan addini ko kuma abinda annabi Musa yake aiwatarwa ko yake karantarwa barna ce idan ba a kashe shi ba to barna za ta yi yawa a bayan ƙasa to nan ma inniya ko inni duk yadda mutum ya karanta daidai ne aw an yusira fil ardil fasada ko kuma au yuzahiru fil ardil fasada au yazaharu fil ardil fasadu akwai kira'o'i har guda hudu a wannan gaba aya inni aksha an yugayyira min haja diniku yace ina jin tsoron ya canza matafiyan addinin ku allazi antum alai wanda kuke kai min ibadati wa ibadati lasna domin fir'auna ana bauta masa kuma ana bauta wa gumaka shine yace zai kashe annabi Musa don kada a bar bauta masa da gumaka wa yadkhilakum fi dinihi kada ya shigar da ku cikin sabon addininsa alladhi huwa ibadatullahi wahda wanda yake riyawa bautan Allah ne ke kadai aw an yuqi'a bainan nasi al-khilafa wal fitna ko kuma yana jin tsoron kada ya jawo fitina da sabani a tsakanin mutane fa takturu al wal munaza'at a samu ainihin husuma mai yawa da jayayya Eh, wata saru a samu rashin kwanciyar hankali wal itraba shine da raurawa wal muradu isharu alkawfi min tafdili din shi yana jin tsoron wai kar a canza addini ne na gargajiya shi yasa yake son ya kake annabi Musa alaihi salam aw yafsali amri dunya ko kuma kada ya canza musu duniya shi yasa wani lokacin aka zo wanda yake kokarin tabbatar da gaskiya to fa ba za a kyale kawai ba matsalan da muke samu a Najeriya kenan shugaban najeriya na yanzu ko ya tara dukiya ma ba abin da zai masa ba zai masa amfani ba mutumin da ya kai shekara saba'in in yana da hankali kamata ya dawo masallaci ya zo ya zauna ya daidaita al'amuransa amma ba ya tara dukiya ba shi yasa abin takaici ne kaga mutum ya dofi ya doke saba'in tamanin amma kuma yana ta tara dukiya ina zai kai shekara saba'in tamanin musamman ma irin wannan duniya tamu mu wanda idan aure ne ko da ya tara mata ba daɗi zai ji ba idan manya-manyan benaye ne nan ma ba daɗi mutum zai ji ba wata rana ma fa mutum bai sa'a ba wallahi sai a keke za a tsora ki sama a keke za a saukar da shi bai sai taka da kafansa ba shekara saba'in ko casa'in sa'annan idan kuɗi ne za ka rinka kashe wannan kuɗi a kowace rana za ka sake waɗannan shekaru ne ba za ka iya sake waɗannan shekaru ba kuma ba mamaki wanda yake shekara saba'in ko tasa'in sai ka ji likitoci sun hana shi cin nama an hana shi cin nama an hana shi cin kifi to me zai ci kike na sai ya koma cin yaɗi ina hasan yaɗi ko to mutumin da aka hana shi cin nama zai ci yaɗi ne mutumin da aka hana shi cin kifi to me zai ci za a ce idan ka ci kifi to mun baka sati ɗaya ko sati biyu a duniya mutuwa za ka yi zai ci ba zai ci ba sa'annan kuma daga nan a zo a sake takura ki akan waɗansu abubuwa karshe a zo a hana ki cin tuwo a zo a hana ki cin shinkafa to an hana ka cin tuwo an hana ka cin shinkafa me za ka ci kenan sai dai kai ta fama da ganyen alayyaho kuma alhali ganyen alayyaho ba ya sanya mutum kiba sai dai ya daɗa larmar da kai yadda alayyahon yake larmewa idan rana ta da ke ka za ka larme to shekara saba'in ko tasa'in me za ka tara kamata ya yi a ce idan mutum yana shekara talatin ko arba'in ko hamsin ya yi barna to idan ya je shekara sittin saba'in casa'in ya samu madafan iko abinda ya kamata ya yi gyara wannan fa shine babban dalilin da ya sa muke goyon bayan shugaban ƙasar Najeriya saboda a tabbatar da gyara tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya baki madafan iko don ya tabbatar da gyara yan capitalism ko da ba a murkushe su gaba ɗaya ba to a rage yawan su da yawan ɓarnan yan capitalism wannan shine muke dalilin da ya sa muke goyon bayan sa kenan ya kasance arzikin ƙasa yana ainihin isa kan kowa kana ko ina zaka samu ruwan famfo mai kyau za ka samu wutar lantarki ba tare da ɗaukewa ba kuma bil ɗin nan babu tsanani babu ciwatuwa a ciki sa'annan ga hanyoyi masu kyau mutum zai kama hanya daga nan zai tafi kan iyaka na najeriya ba tare da 'yan fashi da makami ko ɓarayi ko boko haram ba sa'annan daɗin daɗawa asibitoci a samu magunguna waɗanda suke ingantattu makarantu a gyara ya kasance malamai su ba zama a gindin bishiyoyi kuma suna kilimin ɗin albakin wata da watanni a samu a magance waɗannan abubuwa saboda haka duk wanda aka ba shi shugabanci ba zai yi sata ba ba zai yi babakere ba ba zai yi ha'inci ba ba zai ci amana ba wannan fa dalilin da yasa ake son shugaban ƙasan nan kenan kuma dalilin da yasa ake goyon bayan sa kenan saboda haka muna addu'a Allah ya baki lafiya kuma Allah ta'ala ya kara masa tsawon rai bayan wannan shekara hudu Allah ya kara masa hulu bayan hudun ma Allah ya sake ninka masa hulu bayan hudun ma Allah ya linninka masa ninkin bani za abin da ake nema shine albarka Allah ya samu dace na'am sai Allah ya ce me وقال منهم إني عدت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب to kun ga matsayi da hali na bayan Allah kenan za su haɗu da masu tsagerance za su haɗu da waɗanda suke gadara da mulki kowane iri su musu barazana daban-daban amma haka ba zai girgiza su ba ba zai tsorata su ba ba sa komawa baya ga maganan da annabi Musa ya faɗa bayan Fir'auna ja'iri ya faɗi maganar sadaki da mukarrabanta annabi Musa yake wa kala Musa annabi Musa yake inni ustu bi rabbi wa rabbikum lalle ni ina ina neman tsari da ubangiji na ubangijinku min kulli mutakabbirin daga kowane mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab wanda baya imani da ranan hisabi ranan sakamako saboda haka kowa yayi sa kowa yayi gargadinsa kowa yayi fitona na fitonsa kowa yayi wonin sa yace ni na dogara ga Allah da Allah nake neman tsari ai lamma balaga Musa qawlu fir'aun yayin da maganan fir'auna ya isa wajen annabi Musa cewa zaruni aktul Musa kuma kyale ne zan kashe Musa zan kashe wane zan yi kaza zan yi kaza shine yace ina neman tsarin Allah subhanahu Ta'ala. Allah ka kare ni daga karrin wannan matsiyaci Allah ka kare ni daga karrin wannan ja'iri fir'auna da kuma ainihin makamantansa tunda bai yi imani da ranar takin alkiyama ba ko wanda ya yi imani da takin alkiyama yana tunanin cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai kama shi ko ba dade ko ba jima saboda haka kai ma kana fuskantar barazana irin wannan shine ka dogara ga Allah ka yi addu'a kamar yadda manzon Allah ya karantar duk wanda ya sha gabanka ya zamo maka matsala to ka roki Allah Allahumma inni as'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim wannan addu'a kawai za ka yi ko kuma ka ce Allahumma qfinihim bima shita kamar yadda wani saurayi yayi a wani zamani lokacin da aka haɗa ki da waɗansu mutane su kai ki tsakiyan kwale-kwale wato su shiga da shi kwale-kwale su kai ki tsakiyan kogi su jefa ki su su dawo me ya faru lokacin da suka dauke ki a kwale-kwale suka je tsakiya ruwa kawai addu'a ne yace Allahumma qfinihim bima kita ce ya Allah mun maganin su da abin da kaga dama shikenan kawai sai kwale-kwale ya kife bayan ya kife ya sake dawowa da ya dawo shi kadai ne a cikin kwale-kwalen duk sauran fadawa an zubar da su a cikin ruwa ba faje da babbar riga da rawani to yaya zai yi idan sun jika gaba daya yaya zai yi kubuta ai kun ga ya zamo ya zamo eh gaba dayan su suka kife tun da daman an ce mugayen fadawa ne na sarki waɗanda yake ba su san Allah ba sai sarki waɗanda ba sa jin tsoron Allah sai sarki to su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya maganin su sannan kuma kwale-kwale ya zo bakin gaci yaro ya fito ya kamo hanya ya dawo ya dawo wajen ja'irin ainihin sarki din ya ce gani na dawo abin da kai niyya din Allah ya kare ni sai yaya sai ya ce to bari mu sake haɗa ka da wata dabara ya ce ba za su iya ba aka haɗa shi da waɗansu mugayen fadawa mugayen masu ɗamara don da dama daga cikin masu ɗamaran ƙasan nan idan sun ga manyan fiye da suke bushewa wallahi ko a sallah ba sa tsandarewa haka kun gani a gaban Allah su ba sa tsandarewa haka Allah zai yi maganin ku masu ɗamara har da yan agaji in ba ku bauta wa Allah ba ya masu ba saboda haka ku gyara tsakaninku da ubangijinku ba tsakaninku da malamai da ainihin shugabanninku ba farko abin da za ku gyara tsakaninku da ubangijinku sa'annan kuma sai tsakaninku da malaman malamanku tsakaninku da shugabannin ku tsakanin ku da sauran jama'a tun da daman asali duk wani mai aikin ɗamara to idan ya ga mai rauni tausaya masa yake taimakon sa yake yi shine asalin aikin ɗamara ba karban kuɗi akan hanyoyi ba ba karban kuɗi a road block ba ba karban kuɗi da bakakin uniform ba wallahi sai Allah ya maganin ku don jahannama ta fi ainihin uniform ɗin ku duhu idan ba ku gyara halayen ku ba jahannama da hawiya da sakar da hutsama sun fi ainihin uniform ɗin ku duhu an gane da wa nake yi ko Allah ya kyauta to wannan yaro an zo an haɗa ki da waɗannan miyagun fadawa waɗanda za su kai ki ainihin dutse mai tsawo su je hoki daga saman dutse amma da suka je wace addu'a ya yi? yayi yace Allahumma ma bima Ya ce, Allah kamun maganinsu da abin da ka kaga dama sai Allah ya watsar da su gaba ɗaya. sun je dutse wanda yake ƙololuwa duk wanda ya fado ba zai rai ba suka fado shi kuma Allah tabaraka ta'ala ya saukar da shi a hankali ya sake dawowa to kun ga wannan addu'a kawai tana da muhimmanci kwarai da gaske Allahumma qtinihim bima shi'ta ko ainihin mugaye waɗanda suke wa iyyaka kadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim kana tafiya suna kallon ka da ido da akwai kifiya a idon su da sai sun kifa ka to maganin su Allahumma inni as'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim wallahi ba abin da za su yi wannan addu'a ce saboda haka annabi Musa ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala kuma Allah ya tsare shi Fir'auna bai iya yin komai ba Allah ya halakar da Fir'auna da mutanensa sai Allah ya ce mai وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب المناسبة بعد أن حكى الله تبارك وتعالى a Musa alaihi salam bayan Allah ta'ala ya ba mu labarin abin da ya faru a zamanin annabi Musa da shi da ainihin manya-manyan ta mutane kun san Kur'ani shi baya bayanin kowane abu dalla-dalla tun da ba tatsuniya ba ne ba labari ne yake so a baka don ka ji daɗi ba gaba ɗaya za a ambata maka muhimman darussa ne idan kana son ka ga cikakken bayani ko ka san cikakken tarihi to ka koma littafan tarihi sai dai a cikin su ka yi taka tsantsan ba mamaki a faɗi abin da yake bai da dalili mai yiwa bai inganta ba kamar yadda za a ce akwai abu kaza miliyan kaza abu kaza dubu ɗari kaza abu kaza duk waɗannan mafiya yawa akwai ƙari a ciki wanda yake babu ingantaccen zance akan haka amma dai mun fahimci darasin da aka kawo mana abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Fir'auna da Hamana da Karuna duk wanda yake gadara da kuɗi ko da mulki ko da isa idan ya ce zai yi faɗa da gaskiya to fa Allah tabaraka ta'ala ba zai kyale shi ba kuma wanda ya zo da gaskiya komai rauninsa Allah tabaraka ta'ala zai taimake shi shine yace annahu ma zala fi daf'i sharri fir'auna alladhi azama ala qatlihi wato abin da yake ya ƙara ko ya ƙaru a bisa tun kuɗi karrin fir'auna shine alal isti'azati billah yadda annabi Musa ya nemi tsari ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa in kana son Allah ya kare ka daga kowane irin sharri to lalle kai kokarin karanta ayoyi waɗanda suke akwai tawizat a cikin su musamman da kul da falaki da nasi yayin da mutum zai kwanta ya karanta sau uku uku yana tofawa a tafukan hannunsa yana shafawa a jikinsa wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ba zai iya karantawa ya tofa ba to sai a karanta a tofa a shafa masa kamar yara ƙanana ko marasa lafiya shi ma haka ya tabbata a cikin hadisi sa'annan waɗannan kulabuzai ana karanta su bayan salloli na farillai ko na nafila mutum zai karanta kulhuwa da falaki da nafi yana neman tsari daga kowane irin abu daga sharrin kowane irin abu dama muhimman abubuwa masu sharri kaga aljanu sa'annan sai waɗansu halittu na dabbobi sannan kaga sai sharrin mutane cikinsu akwai masu hasada wanda kawai wani in ya kyallara maka ido sai kai ta lalacewa to amma in kana karanta waɗannan abubuwa sai Allah tabaraka Wata'ala ya maka maganin su ba kyallara waye ba ko kyallaro waye Allah tabaraka Wata'ala zai maka maganin sa amma idan kana karanta waɗannan kulaguzai saboda haka babban abin da annabi Musa ya dogara da shi shine isti'aza ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala abana ta'ala annahu qayyada lahu rajulan min ali fir'auna to ana cikin wannan gwagwarmaya sai Allah ta'ala ya kawo wani mutum daga cikin mutanen fir'auna yudafi'u an yana taimakawa annabi Musa alaihi salam li taskin al-fitna wa izalati shar domin ya kwantar da fitina ya gusar da wannan sharri don idan an kashe annabi Musa to ba za a zauna lafiya ba ba za a zauna lafiya ba su ba su gane ba gaba ɗayan tafiya wato gaba ɗayan su tafiya za su yi amma bai gane ba wa ihtamala difa'uhu ala umurin salasa kubra saboda haka kariyan da ya bada musulunci a wancan lokaci ya kunshi abubuwa guda uku al'awwal abu na farko istinkaru katli Musa al-mu'min bi rabbi ya ce kada a kuskura a kashe annabi Musa tunda yayi imani da ubangijinsa al-musta'ab ma qaumihi fi muwajahati qaumi fir'auna wato da mutanensa masu rauni tunda shi ma mai rauni ne mutanensa suna da rauni ba su da gwamnati a hannunsu ba su da iko ba su da sojoji ba su da mukamai ba su da masu ɗamara da masu ainihin jajayen ido to bai kamata a taɓa ku ba domin duk lokacin da aka samu mai rauni aka taɓa ki yayi mummunan addu'a to ba san ina addu'an za ta tsaya ba ya sa manzo Allah yake wattaqi da'watal mazlum lalle ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta domin ubangiji yana cewa bi iskati wa jalali la ansurannaka walau badahin na rantse da girma ta da buwaya ta tunda an zalunce ka baka da gata sai Allah to wallahi lallai zan taimake ka koda bayan kowane irin zamani ne a wata ruwaya manzo Allah ya ce idan aka zalunci mutum yayi addu'a fa innahu tuhmalu alal gama lalle za a dora ta akan girgije domin sai ta huda girgije ta je sararin samaniya ubangiji ta'ala yana ganin wannan addu'a saboda haka in kaga mutum kada ka rena ki don idan ka rena ki to dan haƙƙin da ka raina ba mamaki fa ya tsole maka ido kana ganin wani kana raina ki tsakaninsa da Allah yana da kyau wanda yake lau aqsama ala Allah la abarra da zai yi rantsuwa wa Allah ya ce ya Allah kai takin duniya a yanzu Allah zai karbi addu'ar sai takin duniya saboda haka mutanen da ake ganin su waɗanda yake ana ganin masu rauni ne to lallai a su don akwai hatsari cikin wannan wannan yana daga cikin nasihan da wanda yake cikin tawagan fir'auna ya yi wa mutanensa su yi ƙoƙari su kiyaye wannan asani sai abu na biyu tahziruhum ba'athallahi fid duniya wal akhira ya tsoratar da su azaban Allah a duniya da lahira fil mukazzibina lirusul musamman waɗanda suka karyata manzanni wa hum jama'atul ya ce akwai waɗansu kungiyoyi ko waɗansu jama'a ko waɗansu al'ummomin da suka shuɗe suka karyata annabawansu Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su ka kaumi kamar mutanen annabi nawa wa adam da adawa wa samud da ainihin samudawa asalin sai kuma dalili na uku tazkirahum bima fa'ala aba'uhum al-awwalun yana tunatar da su abinda iyayensu da kakanninsu na farko suka aikata ba su share ba ma yusuf alaihi salam tare da annabi yusuf annabin Allah min takzibi risalatihi suka karyata manzancin annabi yusuf wa risalati man ba'da da kuma manzancin waɗanda suke a bayansa amma me ya faru ga iyayensu da kakanninsu Allah tabaraka ta'ala ya murkushe su saboda haka waɗannan abubuwa su lura shine abin da zamu karanta wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna Allah ta'ala yace sai wani mutum mu'mini daga cikin ainihin tawagan fir'auna yaktumu imana wanda yake boye imaninsa yace ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutumin da yace Allah shine ubangiji na kada ku kuskura ku taba wannan mutumin wa kad ja'akum bil bayyinati min rabbikum hakika ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga wajen ubangijinku yace idan kun yi haka za ku fada cikin hatsari kwarai da gaske to ku kiyaye wannan nasiha ta ta farko kenan to wannan kalma ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah kamar yadda wancan mutumin ya fada haka ma abubakar bin abi kuhafa ya faɗa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da yake kokarin wulakanta manzon Allah da kaskantar da manzon Allah Abubakar bin Abi Quhafa ya zo yayi tsayuwan daka kamar yadda za mu gani to amma a ƙarƙashin wannan aya wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana yace ataqtuluna rajulan yanzu za ku kashe mutumin da yake an yaqula rabbi Allah dun ya ce Allah shine ubangiji na wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum hakika ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga wajen ubangijinku to ku dakata wa in yaku kaziban fa alaihi kadhibu in ƙarya yake yi ku kyale ki ƙaryansa zai kama ki lalacewa zai yi wa in yaku sadikan sai dai kuma inda matsalan take idan gaskiya yake yi yusaikum ba'du allazi ya'idukum lalle abin da yake ce zai same ku fa tabbas zai same ku saboda haka ku kyale ki in ba za ku yi imani da shi ba kada ku kashe shi in makaryaci ne za mu ga ƙarshenta sai dai kuma in mai gaskiya ne to za mu sha wahala gaba ɗayanmu inna allaha ya yahdi man huwa musrifun kaza wallahi Allah baya kiryar da duk wanda ya kasance mai ƙetare iyaka makaryace saboda haka ku yi takatsantsan karin bayani sai darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bana daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.